muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna kamar wanda an saba satin da ya gabata mun kawo ƙarshen darasi na goma a cikin wannan littafi wanda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara farkon darasinmu na goma sha ɗaya za mu fara farkon darasinmu na ainihi goma sha ɗaya insha Allah to farkon darasinmu na sha ɗaya malam imamul barbahari rahimahullahu ta'ala ya ce والإيمان بالصراط على جهنم والإيمان إيه إيماني بالصراط da sirati ala jahannama akan wutar jahannama yana daga cikin abin da wajibin mutum musulmi ya yi imani da cewa za a gitta sirati bisa ga bayan wutar jahannama inda nan ne bayi za su ci gaba da hawa suna ƙetarewa ya kuzu siratu man sha Allah sirati yana kama wanda Allah ya so shi kama wa yajuzu man sha Allah Allah yana yana yana tsallakewa wanda Allah ya so ya tsallake wanda Allah ya so sirati ya kama shi zai kama shi wanda Allah ya so ya tsallake tsiraɗi, zai tsallake Waye wa yasqutu fi jahannama man sha Allah kuma wanda Allah ta'ala ya so ya fada a cikin wutar jahannama yana nan saman tsiraɗi? sai ya tsare ya sulbuce ya fada cikin wutar Allah ya tsare walau su kai, bayin Allah suna da haskake ala qadri imanihim gwargwadon imanin Allah ya yi bayi ne tanadin haske da gwargwadon imanin da Allah ta'ala ya ba kowane min ba ya jari fi yau kiyama yana daga cikin abin da ka gudana a ranar alkiyama almururu ala sirati tahiya akan sirati shudawa akan sirati bi a wuce bisa ga sirati kama marra zikiru kama wada ambaton wannan ba da nisa ba ya gudana shi ma kai ne sirati idan muka lura larabawa bisa ga asalin yarensu sun ci abin da aka ce masu raɗi kuwa tsare Walmurabi bihi huna amma abin da aka nuhi da siradi a nan al-jisrul gada wadda za a gita alamatni jahannam bisa gaban wutar jahannama wa huwa daqiqun jiddan shi siradi wato dan na kwarai adabku min ash-shaf ya yi gashin kai zama dan silili ya yi gashi wanda irin wanda Allah ya talista jama dan adam zama dan silili wa hatu min as-sayf kuma sirati ya yi takobi kai ne wa harru min aljamra kuma yayi ce zayi saboda yana sama ga wuta tanan ne bayi za su hau don tsallakewa yamurrul alqala'iqu alayhi ala qadari a'malihim bayi za su tsallaka sirai da gwargwadon ayyukansu tajaribi ma'maluhum ayyukansu tana gudana da zuwa ma'ana kowa zai bi kan sirari da gwargwadon aiki ne faman naja duk wanda ya tsira Allah ya tseratar da shi daga sirari faqad aflaha hakika ya ci nasara ya samu babban rabo ya dace wa mallam yanzu duk wanda bai tsira ba halaka ya halaka ya yi hasara ya yi tasari ya tafi wa mururun nasi alaihi gita mutane a akan sira'i zai kasance ne ala qadri a amalihim gwargwadon ayyukansu na ɗaya ba abin ya kai ya kasu kamar gida takwas ko gida tara yadda mutane za su tsallaka a kan sira'i kashi na farko mai ya murru kallon basar daga cikin mutane a ranar alkiyama waɗanda za su tsallaka siraɗi akwai waɗanda za su wato ƙetare siraɗin nan kamar tsabtawa kira kaga nan da nan sun wuce waɗannan su ne kashi na farko wa minhum man yamurru kal khabith nau'in kashi na biyu na mutanen da za su tsallaka siradi ranar alkiyama akwai wanda zai shuɗa kamar walƙiya shi ma nan da nan cikin gari ya biya wuce da gwargwadon aiki ne na uku wa minhum man akwai wanda zai zo saman sira'i cikin jama'a ta uku wanda zai biya wuce kamar iska shi ma kaga dai cikin sauri da hanzari da gaggawa zai biya wuce na hudu daga cikin jerin jama'a da za su tsallaka sira'i wa minhum man yamurru ka ajwadil khuyul daga ciki akwai waɗanda za su zo tsallakar sirari nau'in kalan mutane na hudu wato shi shine ka ajawidil kai kamar misali in ingarmun dawaki kaga doki garma yana da ƙarfi yana da gudu yana da hamzari yana da himma yana da sauri nan da nan zai zo ya wuce wannan nau'in kalan mutane ta hudu kenan tun daga tsallakar shara'i a ranar lahira muna roƙon Allah bisa ga rama ta da buwaya ta da ninjaya ta da zaran baiwa ta ya Allah ka ƙetar shi mu ga cikin sauƙi da rama nau'in kalan mutane na biyar wurin ƙetarar sharaɗi wa minuwan bayyabin yaburru karakibil daga cikin akwai wanda nau'in kashi na biyan na mutanen da za su ƙetare siraɗi zai zama kamar mahayi wato ainihi rakuni wanda yake yana sama rakuni zai zo ya biya wuce kaga wannan bai kai hankalin wanda a saman doki ba nau'in kalan mutane na shidda waɗanda za su tsallaka siraɗi ومنهم من يعدو عدوى على قدميه akwai wanda zai zo yana gudu da ƙawawu hulai, yana tayiya yana gudu saman siradi nau'in kalan mutane wato ainihi na shidda kenan waɗanda za su ƙetare siradi duk kaga tun daga na kuwa zuwa ga na shidda waɗannan biyu ya nuna za su tsallaki tsiraɗi na allaka cikin sauki nau'in kalan mutane na bakwai da za su tsallaka siraɗi wa minhum mai yamshi mashiya akwai wanda zai taho yana tahiya akan siraɗin nan tahiya ga nan tahi yana tahiya zai biya wuce saman siraɗi wannan wato shi ne nau'in kalan mutane da bakwai waɗanda za su tsallaka sirahi suna masu dahiya da sunan suna hamzari su masu da su wuce nau'in kalan mutane na takwas wa minhum mai ya zahafa daga ciki akwai waɗanda za su zo suna raraye a saman sirahi suna jan gabansu suna dahiya a saman sirahi har Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara musu tsallakan siratin nan nau'in kada mutane na tara Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana kariya da zuwa shine wa minhum man yakadifu wa yulqa fi jahannam daga shi akwai wancan sirati zai tauce shi saboda siratin yana da kalalin yana da kalali a warsakin ne sai ya bauce shi wa yunka fi jahannam sai a je wa cikin wuta jahannama Allah shi kare wa hada mazkur fi karim wannan kuwa an ambace shi a cikin alqur'ani mai girma wa fi sunnah nabawiyya aka kuma an ambace shi a cikin sunna ta annabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى sai Allah madaukaki ya ce a can cikin littaye ne na alƙur'ani bawa rabbika la nahsurannahum washayatin bawa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka la nahsurannahum wallahi za mu tara su za mu tashe su mu tara su washayatin da shaidanu sunna lalori dan na mahau da jahannam sannan mu halarto da su yayin wata jahannama ga sunan gata giziya suna kukurhane har zuwa ga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani guda daga cikin hukuma al'umma wace sai ya tunga ma wutan nan ta jahannama kuma Allah ta'ala yake kana ala rabbika haqman maqdiya wannan hukunci ne abin hukuntawa a wurin Allah ta'ala kuma ta za a yi wannan wuta ta nama, da kuma wannan tuzgawa da wannan tsallaka na siradi wannan shine abin da ya zo a cikin alkur'ani ma'ana Allah ya yi bayani sai an tsallaka siradi sa'annan kuma mutane sai sun bi kowansu sai ya bi ainihi wasu cikin wuta tun da kaga za a abin siradi sama wuta sannan mu kuma za mu bi sama ne mu wuce kenan kowa sai ya bi ta kan wannan wutar shine ma'anar wa in minkum illa waridha nan kuma ana magana da mumine ne da ba waye da ba mumine ba mumine za su bi wutar su wuce ba su ma sani ba ma'ana ba wani abu da suka ji na raɗaɗi ko damuwa amma wasu su waɗanda suka ƙeƙashe suka bijire suka yi tawaye suka bandare ma Allah waɗannan su ne waɗanda za su faɗa cikin azabar Allah shi sa Allah ta'ala ya ce wa minkum illa wariduha yaqulu alayhi almu'minuna wal kuffar mu'mine za su shuɗa ta kan wutar aka kafire za su shuɗa ta kan wutar wal munafiqun munafikai ma za su shuɗa ta kan wutar wa kullul hal dukkanin halittu gaba ɗaya ya na ala hada sirat za ta wata kan wannan ne. sirati na naja minhu dakala janna duk wanda ya samu tsira Allah ya mishi muwafaka Allah ya mishi baiwa ya ci nasara ya tsallake ne da kalan janna ya shiga aljanna wa man saqata halaka duk wanda ya tsare ya wada shi kuma ya halaka sai Allah ta'ala yake zumma nulaji na takawu sannan za mu tseratar da bayin waɗanda suka yi takawa waɗanda suka ji tsoron Allah wala yanji illa takawa ba wani abu da zai tseratar da kai in ba tsoron Allah ba ƙarfin jikinka yawan dukiyarka alwarmarka ba su tseratar da kai ba abin da zai tseratar da kai illa ta ƙawalla sai tsoron Allah azza wa jal mai girma wannan nasi ne na alƙur'ani mai girma akan cewa babu abin da zai tseratar da kai in ba tsoron Allah ba sun manunajin lafi na taƙawo wadda zaun zalimi na fiya jisiya Allah ta'ala ya ce mu bar azzalimai can cikin da suna gugurhare waɗanda suka fandare ma Allah waɗanda suka yi dawaye. haka kuma ya zo a cikin sunna hadisai masu bayani game da tsoron alkiyama akwai shuɗawa kan ziraɗi babu makawa daga yin imani da shuɗawa kan ziraɗi lalle ne dole ne mu shuda a kan siradi kuma yin imani da haka shi dai ma ba zai wadatar ba babu makawa ba sai ka yi aiki ka yi imani da haka kuma za ka aikata abubuwan da Allah ta'ala ya umarce ka mutum yana samun arziki a kan shuɗawa saman siraɗin nan saboda abubuwa kamar guda hudu na ɗaya bittaqwa saboda tsoron Allah da yake da shiya wanda kuma abu na biyu ta din nan an fassara cewa hiyar al-amal ita ce aiki na gari Allah ya baka taɓawa ka ji tsoron Allah kuma ka yi aiki na ƙwarai ka yi aiki na gari to wannan kenan ka ga ba abin da aka fata ga tsoron Allah ga aiki na ƙwarai saboda mai an yi bayani cewa sirati yana kame wanda Allah ya so ya kame sannan kuma wanda Allah ya so ya ƙetare yana ƙetarewa kuma wanda Allah ta'ala ya ba da labari cewa sun manu najin da zina ta ƙawwana lahun fiye fiya jisiya za mu ƙiratar da waɗanda suka ji tsoron Allah mu a zalimai can cikin wuta suna gurgurmane saboda shi sirari akwai awartakin ne a kansa suna fitkewa da kame duk wanda an kai umarni da su kame malam ya yi bayani cewa walahun anwarun ala qadari imanihim su mu'minai waɗanda suke bayan Allah ne na gari mu'minai a ranar alkiyama suna da haske wanda Allah ya ba su su ma abota imani rana alkiyama suna da imanin da Allah ya ba su gwargwaron imanin da suke da shi suna da haske fi yawmin qiyamati ya imani launin lorin yamshu na bi a cikin ranar alkiyama mummine za su kasance suna tsaye a cikin haske a dalilin imanin da suke da shi kamar da Allah ta'ala ya ba da labarin cewa نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم hasken su yas'a yana tayyiya baina aidihim gaba gare su ma'ana ga haske yana tayyiya suna gare inda za su aza kamar su wa bi aymanihim wa bi imanihim yana wato baina aidihim gaba gare su wa bi aymanihim da damansu su da kuma damansu. ana hamza musu yaquluna rabbana atmim lana nurana da abin da mu'mini ta cewa rabbana ya ma'alicin mu atmim lana nurana ka cika mana hasken mu waghfir lana ya Allah ka gawarta mana innaka ala kulli shay'in ƙi hakika kai Allah mai iko kake ga dukkan komai Allah ka samu cikin waɗanda bayi na gari Allah ka sa mu cikin waɗanda bayi muminai wannan aya ta bakwai kenan daga cikin suratul tahrim haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata aya goma sha hudu a sha biyu a cikin suratul hadid yawma tara al-mu'minina wal mu'minati Allah ta'ala ce ranar da za ka ga mu'minai maza da kuma mu'minai mata yas'alu ruhum a hasken su yana tafiya baina aidihim gaba gare su za ka ga muminai maza da mata to a hasken su yana iya a gabansu a wannan rana ta lahira haske yana ta iya wato gaba gare su ga haske ne yana ta iya suna binsa wa bi da kuma damansu ana ce musu bushrakum al-yawm ku a yau jannatun tajiri aljanna wadda ta gari min tafiya min tafiya suke gudana a ƙarƙashinta na fiha suna masu dawwama a cikinta dalika huwa al wannan shine dacewa mai girma wannan aya goma sha biyu kenan daga cikin suratul hadi to su munafukai na Allah ana ba su haske a farkon al'amari saboda ni sun shigo cikin musulunci sun bayyana musulunci <coughs> za a yi mu'amala da su da gwargwadon abin da suka wato ainihi aikata na bayyana musulunci a ba su wannan haske ta babin yaudarar da suka yi kamar wada su sun yaudare sun yi yaudara game da musuluncinsu za a ba su haske kamar ramuwar yaudarar da suka yi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya shaye wannan hasken nasu a basu a cikin duhu shi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce yau mai ya ranar da munafukai za su ce munafukai maza kenan wal munafiqat da munafukai mata lillazina amanu suna ce ma muminai anzuruna ku dan dakanta mana suna nuyin <coughs> ku dan jira mu ku dan dakanta mana sai Allah subhanahu wa ta'ala ya maidan musu martani suna cewa ku dan jira mu ku dakanta muna na kasa bismin nurikum ku dan na hasken ku mu ga inda za mu takawa inar ji'o wara'akum sai ce ku koma can bayan ku baltami su nuran ku bi don haske dama duk abin da kowa zai sama a ran alkiyama to daga gidan duniya zai je da shi ku koma can ku ne wani ku haske ba bainahum bi surin sai a sa wata kariya a tsakanin su lahu babun batinuhu fihi rahma baquha wadda akwai jin kai ciki wa zahiruhu a bayansa kuma min qibalihi al'azab wato ga azaba na Allah ya kange tsakanin su da mu'mine mu'mine suna kallon su kamar wanda a cikin bene zaune cikin gilashi yana kallon ga wanda yake cikin ukuba can yunadunahum suna kiransu alam na kun ma'akun e eh, ba mu kasance tare da ku ba haka suka ce mamumine a duniya ba tare muke ba alubala sun ce tabbas e kun kasance tare da mu walakin na kun fatantum sai dai wato ku an fitine ku fatantum an kun? wato an fitine rayukanku wata rabbastum kun yi zamanku warsabtum kun yi shakku wa garratkum al'amani gurace-gurace na duniya su ruɗe ku hatta ja'a amrullah ha al'amarin ubangiji ya zo wa garrakum billahi garu ruɗaɗɗe ya ruɗe ku ya raba ku da ubangiji su subhanahu wuwa ta'ala wanda shine shaidan wal yawma yau la yu'khadhu minkum <clears throat> fidya to yau ba baya amsar wata fansa duk da za ku ba suwa wala min allazina kafaru baya amsar fansa gare ku ku munafukai haka kafirai ba a karɓar fansa daga gare su ma'awakumun nar abinda za a waɗa musu kenan cewa ku kafirai da munafukai masararku mazaunarku wato ita ce wuta iya maulakun idan majibinci ya gare ku wa bisal masir sir da makoma ita wutan nan shi imani yana zama haske ranar alkiyama yana tayiya shi imani ga ma'abucinsa yana tayiya gaba gare shi lokacin da su kuma kafirai da munafukan Allah suke a cikin duhu wal iyazu billah Allah shi mana kariya ubangiji Allah subhanahu wataala muna roƙonka ka tabbatar da mu akan imani ka tabbatar da mu akan shiriya ka sa mu cikin waɗanda za su ƙetare siraɗi ka sa mu cikin waɗanda za su samu gawarar Allah ka sa mu cikin waɗanda za su samu aminci a ranar da mutane suke cikin wato ainihi firgita da tashin hankali su kafirai ranar alkiyama ba san inda za ana da su ba alhali kuma inda za a da su shine cikin azabar Allah muna roƙon Allah shi mana kariya game da ita don albarkacin alƙur'ani insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan darasi namu na goma sha ɗaya za mu kammala shi a daidai wannan gaba ina ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara a sati na gaba za mu tashi cikin dai duk wannan bayani dangane da sha'anin ita makoma da kuma bayani akan siradi da kuma bayani akan yadda mutane za su tsallaka wannan siradin Za ka kenan inda za mu tashi in Allah ta'ala ya nuna mana bisa ga rahama yi? shine wal imanu bil anbiya'i wal mala'ika wal imanu bil anbiya'i wal mala'ika malam ya kawo mana gaba da za ta yi mana bayani dangane da imani da mala'iku da kuma annabawa muna roƙon Allah shi muna muwafaƙa da dace Allah ya sa ayyukanmu su zama don biɗayyar dasa subhana rabbika رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك